الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوة أكرم هونغ domin ce dan omu malam sani manga malam sani manga murna na samun ƙaruwa da na aure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin auren ya ba da zaman lafiya kuma ya ba da ta gari muna kuma masa addu'a irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta a yi wa ma'aurata ita ce baraka Allahu laka wa baraka alaika wa jama'a kuma fi khairi sannan muna masa murna da zaki zaɓe walima a zo a yi tunatarwa a kan abin da ya shafi zamantakewa na aure domin a faɗakar da al'umma tafiyar da zamantakewansu na aure a bisa tsari na sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Son wace za a yi kiɗa da waƙa ne ko a yi wata sharhodiya? ko a yi walima wani abu ne mai kyau, kuma abun a ba masa ne da kuma dukkan abokaninsa da abokanin shirye-shirye wanda suka taimaka a bisa wannan walima ko a auren. Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi a kasancewan jiya mun yi wa'azi akan zamantakewan aure da ribadu ba mu so mu maimaita abin da muka faɗa irin na jiyan ba so za mu canja wani abu daban amma ba za mu fita daga babin auren ba kuma abin da muka zaɓa za mu yi magana a kansa Shi ne mahimmancin ƙarin aure da kuma illolin kishi mun zafi wannan saboda shi angon ƙari ya yi ba tuzuru ba ne ya shigo ciki ba dama can a cikin yake sai ya ƙara mata sai muka ga to ya dace mu dan yi ishtihadinmu mu dan bayyana wasu abubuwa wanda suke nuna muhimmancin hakarin shi ne abin da ya shafi ta'addudu zawaci to yin mace sama da ɗaya da shi ubangiji subhanahu Ta'ala ya fara a cikin faɗin sa sanki huma saba lakum nisa'i masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'udu ubangiji ta dace ku aure irin matan da suka yi muku kuke so ko biyu ko uku uku ko hurhudu idan kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba ku takaita kan guda ɗaya ko kuma ma baiwa wacce ka mallaka a zamani da akwai bayi wannan shi ya fi domin kada ka auri mace sama da ɗaya kuma ka zo ka zalunci ɗaya to anan ubangiji ala fara da ka auri ku auri bibbiyu ko uku uku ko furfudu saboda mai saboda shi yafi akan takaitawa guda daya sannan sai wanda yake tsoron ba zai iya adalci ba idan yayi kari da shi ka wannan abin da ya fi masa alkhairi ya takaita akan guda ɗaya din don kar ya zama azzalumi idan ya je lahira ubangiji ta ala zai kama shi to Allah ta'ala ya takaita ko ya sa iyaka na yadadin matan da za ka aura kada su wuce guda hudu wannan dukkan malamai sun a kan wannan sai dai suka yi shuzuzi da suka fita daga fahimtar malamai magabata don ana iya samun wani ya ce halatta ka auri mata biyar ko kuma ma ya ce maka tara ya fassara ayan bayan da fassaranta take ba masana ya ce maka biyu sulasa da uku in kada zama biyar sai ce ba a da hudu idan ka da zama tara kuma sai kafa maka hujja da cewa manzala sama ya ya auri mata tara ya zauna da su tare kaga wannan rashin ilimi ne da kuma rashin iya larabci a larabci masana ba da za a iya zama biyu sai dai ka ce biyu sa uku uku ruba'a furfudu inda a ce biyu ake nufi da uku da hudu da sai a ce kanki huma tsaba minan nisa'i isnataini wa salasan wa arba'an kaga ne zai ba da wannan adadi guda tara ɗin to kaga daga nan sai raina larabcin mutum sannan na biyu cewa manzala sama ya auri mata sama da hudu wannan yana daga cikin khasa'is nasa wasu darajoji wanda ubangiji ala ya kimanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ya kimance shi da wasu darajoji ya halatta masa wasu abubuwa wanda ya haramta mana ya halatta masa zai iya auren mata sama da hudu kuma ya haɗa su a lokaci guda kamar yadda ya halatta masa auren mace ko da babu sadaki zai iya bawa kansa ya aure ta sai a tarihi na auratayyan da manzala ta suna yi babu auren da bai bada sadaki ba to sannan dalilin da yake nuna an kibanci manzala suna da wannan shine fadin ubangiji ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahun ubangiji ta'ala ya ce ya kai manzon Allah sallallahu alaihi mun halatta maka matan da ka aura waɗanda ka ba da sadakin su mun halatta maka su sannan daga ba Allah ta'ala kuma ya hana shi karin kuma ya hana shi kuma ya canja wata mata da wata mata kenan tara nan an halatta masa su ya haɗa a lokaci guda kuma yare su yana da mata tara sannan gidanu sakafi ya musulunta yana da mata goma su ma sai suka musulunta gabaɗinsu guda goma A ga inda a ce hudu ne kawai suka musulunta bayi da matsala sai duka goma suka musulunta sai zai samun za su ma ya gaya masa matansa gaba ɗaya sun musulunta sai ce masa ikhtar arba'a min hunna wa farik ya hunna ka zaɓi hudu daga cikin su ka rabu da saura. kaga a dole ne ya takaita akan hudu wannan shi ke nuna ƙari akan hudu wannan manzon Allah su kuma shi kaɗai ne ya isa haka amma wani daban ba a halatta masa ba sannan kuma ka yi mace biyu ko uku ko hudu shi ya fi akan ka takaita akan guda ɗaya mai biyu ya fi mai ɗaya mai uku ya fi mai biyu mai hudu ya fi ya fi mai uku mai biyar kuma bai kai mai ɗaya ba domin shi barna ya go <laughs> ba halatta kai sama da hudu ya darajan shi ne kai guda hudu abdullahi bin abbas ina cewa khairu hazihi al'umma ruhani nikahan mafi alkhairin wannan al'umman shine wanda ya fi su yawan mata ko dai ma'anansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zama shi fi kowa alheri a cikin wannan al'umman shi yasa aka halatta masa ya hada mata guda tara a lokaci guda kenan sai nuna daraja ne kai kuma ka hada guda hudu ko uku ko biyu ko kuma khairu hadhihi al-umma aktharuha nikahan mafi alkhairin wannan al'umma wanda fi yawan mata mai biyu ya fi mai ɗaya mai uku ya fi mai biyu mai hudu ya fi mai uku kaga wannan daraja ce to amma sharaɗin da ubangiji ta'ala ya sa idan za ka ƙara aure shine ya zama za ka iya adalci a tsakanin matanka shi sa ya ce wa in khiftum allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum idan ka san ba za ka iya ba ko ka ji tsoron ba za ka iya adalci ba to ka takaita akan guda ɗaya wato akan mace ɗaya kawai yasa ubangiji ta ce zalika adana Allah ta ta'ulu wannan shi fi don karka zama azzalumi kada ku zalunci a sai idan mutum idan zai auri mace sama da ɗaya kuma ya san zai zalunci ɗin haramun ne ya yi kari shi haramun ne a kansa ba mustabi ba ne shi abin da yake wajibi a kansa shine ta fita akan guda ɗaya domin idan ya auri mata biyu Izo kuma yana zaluntan ɗaya yana fifita ɗaya akan ɗayan Allah ta'ala zai kama shi da wannan kamar yadda manzon Allah kuma yake cewa man kana lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yawm al-qiyamati wa shiqquhuma duk wanda Allah ta'ala ya azurta shi da mata guda biyu sai ya karkata zuwa ga ɗayan sai zo ranar alkiyama ɓarin jikinsa ɗaya ya faɗi mana inna ta shanye shi kamar wanda ya paralyze to kaga Allah ta'ala zai kama shi kamar yadda nan duniya ya karkace zuwa ga uwar gida ko ya karkace zuwa ga amarya to ranar lahira zai tashi a karkace to Allah ta'ala zai azabtar da shi ranar alkiyama Allah bai zai bar wannan ba haƙƙin wani ne to amma adalcin a ina ake yin sa adalci a wajen ciyarwa inda abunin abincin da ka ba wannan shi zaka ba wannan gurgurdon ikonka adalci wajen tufatarwa irin yadda kai wa wannan tufafi haka za ka yi wa wannan gwargwadon yadda za ka iya ko kai mawadaci ne ko kai talaka ne adalci a wurin kwana yadda ka ba wannan haka za ka ba wannan gwargwadon bukatanta sai dai wannan ba zai hana idan wannan tana da yara wannan ba ta da shi ba kai iya ɗaki uku ka mallaka sai ka ba mai yaran ɗaki biyu in ya ga dama ta mai da shi ciki da falo don 'ya'yanta mara 'ya'yan ka ba ta ɗaki da in an yi haka ba za a ce ka yi zalunci ba to wannan shi ne a wajen kwana da abinci da tufafi a nan dole kai adalci amma akwai abubuwan da bai waje ba kai adalci ba kuma ba za ka iya ba shi ne kamar nuna soyayya kamar soyayya afuwan ba nuna soyayya ba inda kake son wannan a ranka ya zama wannan ma haka kake so wannan zai taɓa yiwa ma so da ubangiji ta lace walan tastadi'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum wala fala tamilu kullal maili fatadharuha fil mu'allaqa ba za ku iya daidaita soyayya a tsakanin iyalanku ba yadda kake son uwar gida haka kake son amarya ko yadda kake son ta ɗaya haka kake son ta biyu ta uku ta hudu duka a zuciyanka suna daidai wa lida wannan ko kayi kokarin kai hakan ba za ka iya ba in ji ubangiji subhanahu wataala a ce adadin yadda kai wa wannan murmushi a yini wannan adadin za ka yi wa wannan in wannan ka mata murmushi sau uku wannan ma dole ka yi sau uku Allah bai tsora maka wannan ba wannan harka ce ta ta soyayya ido wannan ta kalle ka ta murmushi sai kai murmushi wannan ko ko kallon ka ce ba ko wannan ta bata maka rai yau wannan kuma ta dada maka adadin yadda ka sadu da wannan a sati bai zama wajibi kuma wannan ka sadu da ita wannan adadin a sati ba don wannan ta soyayya ne yake kawo shi amma kada ka share wannan ka kyale ta baka saduwa da ita duk ka taro shi zuwa ga wannan in kai haka ka zama azzalimi domin za ta cutu shi ka ubangiji ta Allah yace karka karkata dukkan karkata ka zaru hakan mu'alla ka barka kamar ragaya a rake, ita ba mai miji ba ba marar miji ba idan kai haka ka zama azzalimin ta manzala ta sama ya fi kowa adalci shugaban adalin duniya amma idan ya zo rufe wani abu tsakanin iyalensa ya zo ya riba daidai wa daida ba wannan ya ba wannan ya ba wannan sai ce Allahumma haza fi ma amliku wala ta'khudni fi ma tamliku wala amliku ya Allah wannan shine abun da na mallaka rabo na zahiri na ba wannan guda ɗaya wannan tsaye wannan ya ko biyu ko wanne amma ka kama ni ga abun da ka mallaka ya Allah wanda ni ba mallake shi ba shine so shine zuciya soyayya na zuciya wannan ba kai saka mallaki wannan ba a ce kare ba shi daidai wa daida da shi sa mata dole su yi haƙuri akan wannan manzala su talawa yana da mata tara amma an san ya fi son aisha a cikinsu suna haɗe tare har kuma matan sun kane har suna ce masa kai adalci a tsakaninmu dangane da 'yar abubakar 'yar siddiq sun fahimta manzon sama ba abu ba ne. amma abin da yana damun su kenan lokacin da bai da lafiya zai yi jinya da ya ce yana neman izinin su yi jinya a ɗakin Aisha kuma ka jinya a ɗakin Aisha da su yana kan cinyanta sallallahu alaihi wasallam to ba ka taɓa cire wa kanka wannan ba so idan matan sun gane sai su haƙuri ba yin ka ne. amma yin abubuwa mu'amala na zahiri ba a adalci to wannan kan zalunci sunansa ba maganar so na zuciya bane duk yanda kake son wannan akan wannan to dole kuma abuwa na zahiri kai adalci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wa kan so yace Aisha muna da mata tara aka ce daga maza fa yace babanta kaga za su jawo shi kila ba faɗi iyayensu ba su ga ga ga sai na Umar yana nan shi ma yarsa kuma Hafsa tana auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma nan ba matsala bane saboda so ne na zuciya faɗi abin da ke cikin zuciyarsa to manzala sama zai karya ne amma yanzu kai a tsakanin matan ka biyu ko uku ko hudu wani zai tambaye ka wa ka fi so ka saka ka ce zainabu ai ka jawo ɗanka ba sai dai ka waske kawai sai a ce a maza ba sai ka ce baban zainabu kaga ka samu matsala da kina ka samu damuwa to ka ci gaba annabin Allah bane ka iya dan waskewa ka kauce haka sai ka tabbatar da magana sai ka ji kaman baka ma baka gane me ake faɗa ba don ka sama kanka lafiya ko amma manzo sa dai tsaya na wani kwane kwane ne ai maganganun sa shari'a ne shi yasa kai tsaye ya faɗa na faɗi wannan ne don kar ka ji na ya ce Aisha ka je gida <laughs> ka ce Zainabu kuma <laughs> a tar maka masifa ka ce manzo sama shi ma ya faɗa ina akwai bambanci ni dai kar ka tsora mini ka je ka samu rikici ka ce ni ne na karantar da kai wannan ilimin ya sa na maka bayani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban adalai amma bai iya daidaita matansa abin nan a sojin soyayya ba kai ma ba za ka iya ba amma wa na zahiri wajibin ka ne wajibin ka ne kai to wannan sharadin dole ne ya cika kafin ka haɗa mata mata guda biyu ko uku ko hudu ma'ana adalci a tsakaninsu na zahiri amma na badi ne wannan an kyale ka to menene fa'idan ka ƙara mata ka yi ɗaya ko biyu ko uku ko ai eh, ka yi biyu ko uku ko hudu ne fa'idansa duk da cewa mata ba sa son sa kuma komin imanin mace ba za ta so ka ƙara mata aure ba ka ƙara mata ma ka ƙara mata kamar ki kishiya ba sai dai in akwai da lura da take tare da shi da aka sai dai ta haƙura kuma ko da ta farko ta so a ƙaran idan an yin abun zai dame ta amma me yasa za ka yi saboda akwai fa'ida a cikinsa farko dai manzo Allah ta sama yayi kuma ya san sauran matan ba ai Aisha da yafi so din ita kanta ba ta son me ai karin da aka halatta manzo sama mace in ta bada kanta ta zo ta ce ya rasulullah na baka kaina in yace na karba shikenan auren yayi sai wasu mata suke zuwa suna tallata wa kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Aisha take wa'annan matan haushi suke bata tare da cewa fa bai karba ba amma kuma tace ba matan da take bata haushi kamar irin wanda take zuwa tana tambayan sa wato tana cewa ta ba manzo ta kuma kanta ta kishi ne wannan amma duk da haka manzo sama ya tsara aure kuma ya fi kowa iya mu'amala da mata ya ce khairukum khairukum li alihi wa ana khairukum li ali shine duk mafi alkhairin ku shine wanda ya fi kula da iyalinsa na fi ku kula da iyali duk da kula da yake da su amma ya yi tari to karka ce ah, wai kai kana son matarka ba za ka mata kishiya ba kana bata a kanka lokaci idan ba ka mata kishiyan ba kai za ka zama kishiyanta ina tabbatar maka da wannan don ba da abokin faɗa sai kai kawai amma in ka mata kishiya to ta samu abokin faɗa kai sai ka zama alkali sai ka zama alkali ba sun kallo ba a eh, ringa kawo ƙara wurinka kana sulhu a dinga tsawatarwa amma in ba haka ba kuma to kai in ne za a dinga abun nan duk umarnin da ka bar ba dole ne abi ba shi yasa rufe ido ake ayi su ko matan su yi ga fa'idojin ƙara aure na farko akwai taimakekeniya a tsakanin ma'auratan a tsakanin matan nake nufi idan matar kaɗe ne hidimomi yana mata yawa a gida idan ka ƙara wata ka ɗauke mata in kullum take girkin za ta kwana biyu ba ta girke ba sai na uku ko kuma in kwana ɗaya ɗaya ake da yau in tai gobe za ta huta sai jibi in wani biki ake ko wani aiki mai yawa za a haɗu a yi shi kaga an samu taimakekeniya amma ba sa son wannan taimakon idan ka cewa mace na ga aiki ya miki yawa ayyukan miki yawa bari in ƙara miki kishiya bari in ƙara aure saboda a samu mai taimaka miki sai ta ce a kawo mai aiki ne eh, ka kawo mata dai mai aikin gida amma ba kishiya ba abokiyar zama ba amma kuma wani abun mai aiki ba za ta yi shi ba dole sai matar kaɗin ne za ta iya yi to irin wannan don ba ta gano fa'idan wannan ba kai ba za ka ce a to shi kinan bari in bari kawai ka miki mai aiki idan ka ka ka kashe kanka haka akwai taimakekeniya a kansu a tsakaninsu kuma taimakekeniya musulunci ya zo da wannan wata awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal udwan ku taimaki juna akan abun da yake mai kyau zata bayan girki da zata taimaka zata taimaka wajen renon yara yo yara wanka ko kuma in mace za ta tafi unguwa idan ita kade ne sai a rasa inda za a ajiye yaran a tafi da su unguwa ki ba a kai su gidan makwata ba daidai ba ne a basu a gida su kaɗai bai zai yiwu ba da haka sai a dinga tankai gare da su sai an kai su gidan kakannin su kafin a je anguwa amma idan su biyu ne za ta fita ta tafi unguwanta tana tare da wato ainihin ɗaya babarsu tana tare da yadikonta suna tare da su kaga ita ma haka in za ta tafiya ta san akwai mata a gidan ba ta tunanin wani damuwa to amma za ka ga wata matan ta je garin su ma saboda 'ya'ya ba ta da lokacin zuwa garin su wani abu zai faru ma zuwa unguwan ta ne saboda mai saboda babu kowa a gidan sannan idan ta tattara 'ya'yan ta tafi kai ka tafi ka tafi harkokinka da rana ta tattara 'ya'ya ta tafi gida ba kowa in ba sa abu wani sai zo ya shiga gidan ya muku barna to kaga ko don irin wannan sannan za ta iya rashin lafiya idan ba ta da lafiya ƴar uwarta za ta karɓa mata girki da sauran ayyukan gida kaga akwai taimakekeniya a ciki za ta iya yin tafiya wannan ta kula da 'ya'yanta ta tafi wani gari ta yi sati ko sati biyu za ta iya tafiya aikin hajji? ta je ta yi kwana arba'in idan tana da yaji ko akwai matsala ne babu wani damuwa a ciki saboda haka shi yasa wasu mata ake musu danne kirji da dan maka kafin a kara musu kishiya saboda haka sai a je to zan kai ke maka kawai ke mata kishiya sai ta tafi maka don a bar yara da kishiya amma akwai wanda na ga haka a yola nan sai matan ta yadda ana cewa ba zai iya mata kishiya ba sai rarrashe ta da kujerar makka sai nan sai mata kishiya sai ta je ta aikin hajjin ta dawo tana dawa ta kore ta kata kata ta tashi aka ce ya aka sake ta sai ta dama ai an kawo ta ne don ta kula da yara nan in je makka in dawo kenan kuma <laughs> sun gama aikin su ka gani wannan matan sun fi karfin mazajen su ne to shi yasa shawaran da zan baka in zaka kara aure ka kara da wuri in mace malam ta miƙe ƙafa aka yi shekaru to idan ka ƙara za ka gane kuskurenka gara tun da wuri ka ƙara tun abin bai nisa ba wannan shine sirrin ƙara aure kuma ka tambayi wayanda suka yi jinkirin ƙarin auren ka za su baka labari wanda ba su ƙara da wuri ba saboda haka da wuri za ka ƙara wannan fa'idan akwai ta amfanin juna ita ta taimaki yar uwata yar uwata ta taimake ta ta taimaki 'ya'yan wannan ita ma wannan ta taimaki 'ya'yan wannan khairun nasi anfa'u lin-nas mafi alkhairin mutane wanda ya fi amfanan mutane annasu lin-nasi min hadarin wa badiyatin ba li ba'd wa illan ya yash'uru khadamu mutane dama sai da taimaki kenya ake iya rayuwa da mutanen birni da na ƙauye ko ka sani ko baka sani ba akwai taimakekeniya tsakaninka da da ƴan uwanka sannan fa'ida ta biyu shine yawan yawaita yaya yanzu mai mace ɗaya don da yake da mace hudu yayansu za su zama iri ɗaya sai dai in ba su haihuwa idan kana son ka tara yara da yawa to kai aure da yawa kai kana da mata biyu uku hudu yanzu nan za ka ga ka haɗa zuriya su ko 'ya'ya? ai alheri ne su ne kuma sirrin auren dama su ne babban amfanin auren shi yasa manzon sama yake cewa tazawwajul wadudal waluda wa inni mukathirun bikum al umama yawmal qiyamah auri mata masu nuna muku soyayya auri mata masu haifuwa zan yi alfahari da yawan al alkiyama kaga idan ka yi da yawa manzon sama zai alfahari da ƴaƴanka da ka yawaita musulmi ai to sannan kai kanka ƴaƴan za su amfane ka tun a duniya kafin a je lahira za su ɗauke maka nauyin rayuwarka za su taimake ka idan wannan miskini ne wannan sai zama mai kuɗi idan wannan talaka ne wannan sai zama mai wani mukami saboda yawan ƴaƴan in wannan jahili ne wannan ya zama mai ilimi zai amfane ka da iliminsa idan wannan maraji ne wannan kuma mai biyayya ne so da kan kana da ƴaƴan da yawa abunda wannan yaron bai maka ba wannan zai maka amma in ƴan kaɗan ne dukkan kararu ne ya za ka yi sai dai su sa maka hawan jini da ɓacin rai da damuwa sau da haka yawan ƴaƴa abu ne mai kyau kuma abu ne wanda yake na alfahari kuma ni'ima ce daga cikin ni'imomin da ubangiji ta alayi wa ɗan adam don abu ne wanda ba za ka je ka kai a kasuwa ba don kana da su da yawa ka huta tun a zamanin jahiliya su suna alfahari da yaya lokacin da manzo ma ya ce su zo su musulunta don musuluncin ya kare su daga azabar Allah sai suka ce wa qalu nanu aktharu amwalan wa auladin wa ma nanu bi mu'azzabin suka ce ai mu a nan duniya mun fi kowa dukiya da yaya za ka ba za a zartar da mu ba a lahira abin da suke nufi kamar yadda Allah yake son su a nan duniya ya ba su yaya masu ba da dukiya ai a lahiran ma su ne a gaba gaba za a zartar da su to ka gani ima ce manzala ta ya yi wa Anas bin Malik addu'a Allah ya wace ƴaƴansa Anas bin Malik tun yana karami yana ɗan shekara goma da Ummu Sulaim ta kawo shi wajen manzo Allah ta sama ta ce masa hidima wai masa hidima shekara goma a Madina ce manzo sama bai taba ce mini wani abu da nayi don me yasa na yi shi ba wani abu da ban yi ba don me yasa ban yi shi ba bai taba gaya mini wannan ba da haka ya yi masa wannan hikiman ko manzo sama ya ji daɗin Anas bin Malik domin mutum ne mai biyayya mai tarbiyya saboda tarbiyan da ya samu shi sa bai da kurakuren da ma za a zo ana daka masa tsawa ko a ce don me kan kaza to sai mahaifiyarsa ummu sulaim sai ta ce ya rasulullahi haza khadimuka fad'u Allah lahu ya ummu sulaim ya ummu mahaifiyarsa ta ce ya manzala sama wannan bai maka hidima ne ka masa addu'a wace irin addu'a manzala sama ya mata sai manzala sama sai ce Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'tahu ya Allah kawaita dukiyansa da ƴaƴansa ka sanya masa albarka cikin abun da ka bashi na dukiya da 'ya'ya kaga alherin duniya kam tattara masa gaba ɗaya dukiya kuma mai albarka 'ya'ya masu masu albarka wanda zaka gansu kai ji daɗi kai farin ciki nagari na mutanen kirki kaga wayannan ko ko a ne za su amfane ka duk ayyukan da suke na alkhairi ana rubuta maka ladan tun anan duniya in ka je lahira ko ba za su bari ka shiga wuta ba saboda 'ya'ya ne na gari to kaga wannan addu'a ta da muhimmanci kenan a dinga cewa Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li ma ataitani ya Allah ka yawaita dukiyana da ƴaƴana kuma ka sa mini albarka cikin abin da ka bani dan dukiyan in ba albarka ko min yawan ta shirme ne ƴaƴan idan ba su da albarka ko min yawan su shirme ne idan an samu ƴaƴa mai albarka ai ka huta bayan taimakon ka da za su yi a nan duniya kuma da su yi maka addu'a bayan ka hada su ayyukan alkhairi da suke da sababin tabiyan da ka musu ana ana ba ka ladan don manzo sun ya ce inna aqyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu la min kasbihi mafi alkhairin abun da mutum ya ci abun da ya nema da hannunsa yake dan sa daga cikin abun da ya nema da hannunsa wanda haka duk abun da danka ya ka wannan alkhairi ne kuma abu ne mai tsarki to haka ne in yi ayyuka nagari, malamai suka ce za a ba ka ladan kamar yadda za a ba shi. kaga ladan ka za ta yawaita kenan to ni'ima ce mai girma ubangiji subhanahu wataala wato yake wa ɗan adam idan ya bashi yaya wanda yawan mata kuma yana kawo wato su yawa wanda muna gani mutum da aure mata yawa sa suna yin yawa dan fa'ida ta uku yawan mata ƙarin nishaɗi ne wajen saduwa da mace mace mutum mace wanda yake da mace ɗaya zai wuya bai kwanta da ita ba wanda a ƙarshe yana tafiya na tafiya kawai dai suna zaune ne kawai za su iya wata guda ba su sadu ba wani wata biyu amma in yana da mata da yawa yana da wuya ka faru domin zai ji nishaɗinsa ya ƙaru idan yana ɗakin wannan yana marmarin ya koma ɗakin wancan akwai dewa wanda yake da mace daya wanda kawai ana zaune ne kawai wannan mutane dewa sun sha su gaya mini sai yi wata uku matarsa bata zo sa ba amma yana yin amarya shi kenan wani in ta zo ma ba zai iya komai ba amma da ya auri karamar yarinya amarya sai zama kamar an mata allura ne sai samu nishaɗi fi da yake ke ada, ita ma sai ta ci albarkacin amaryan kaga ina za su gane wannan sirrin da ba za su yi kishi da yawa ba saboda haka tsarin aure na ƙara nishaɗi kuma ko da cijo ne ya auri budurwa sai ya ƙara nishaɗi kamar yadda malamai suka ce to saboda haka yana daga cikin fa'idodinsa to shi kuma wannan saduwan da kuke gani shine yake dawwamar da zamantakewa na aure ya kyau sannan kuma shine soyayyan auren don ƙarshen soyayyan dai shine a sadun ƙarshen soyayyan kenan shi yasa musulunci ya bashi muhimmanci kuma har ya zamana ma akwai lada mai yawa a cikinsa. manzal kuma yace wa fi buti ahdikum sadaqa qalu ayati ahduna shahwatahu wa yakunu lahu ajr qala ara'aita law wada'aha fil haram fa yakunu alayhi wizr kadhalika idza wada'aha fil halal manzal kuma yace dangane da saduwan da ɗayan ku yake da iyalinsa za a bashi lada akwai lada a cikinsa akwai lada so ne ya ce ya rasu yanzu mutum ya fi sha'awansa ya ji daɗi kuma ya bashi lada manzo sama ya ce ka bani labari inda zai je ya sa sha'awar nasa a haramun fa wato inda zai je yin zina fa za a bashi alhaki ko ba za a bashi ba kaga amsa ki eh, zai samu alhaki yace to haka nan in ya ajiye sha'awansa a halal zai sadu da iyalin sa zai sadu da sa lada za a bashi ko kuma wannan saduwan shine hanyar samun ɗan hanyar samun ƴaƴan kenan sai kaga wasu haifuwansu ya tsaya lokacin tsayawan bai yi ba saboda babu nishaɗi na saduwa da iyalin idan yana da mata da yawa zai samu wannan nishaɗi kuma idan mace ɗaya kake da ita ko ka yi sati sati biyu baka sadu da ita ba za ka damu ba ita ma kila ba za ta damu ba sai ku yi wata ma amma in kana da mata biyu idan kai fashi sau biyu sau uku to kai kanka za ka targu sannan matan za ta shiga damuwa ko kana biyan bukatan ka a can ne ita baka biya mata bukatanta kaga dole in kana da adalci ka abun nan eh, ya zama kana kula wata din ma to ta wannan hanyar ne kuma ake samun ƴaƴan ta wannan hanyar za a samu zaman lafiya galibin saɓani da ake samu a tsakanin ma'aurata galibin sa rashin ba da haƙƙi ne na shimfuda. domin mace kam idan ta gamsu ta kai da daddare to kira na fara'anta ma daban zaka gani daban ne zaka ana maka wasu hidimomin da kai baka nemi a maka ba ma fara'anta daban ya za ta daɗaɗa maka rai me za ta maka ka ji daɗi wannan duk mai mata ya sani so idan ya zama na ba ba ka saduwa da ita to ina za a samu wannan sai kaga ta turnuke ba kana mata magana ba ta damu ba tana jin haushin ka karesa me laifin da kamar ka. to wannan din shine laifin shine laifin kuma ƙara aure yakan sa a dinga samu da yawa saboda wannan nishadin akwai shi to sannan shi wannan saduwan manzo Allah ta sama ko shari'a musulunci ta sa masa wasu ladduba daga cikin ladabin ne idan ka sadu da iyalin ka karka sadu da ita ta dubura saboda manzo Allah ta sama ya ce mal'unun man atamra'atuhu bi duburiha Allah ya tsine wa mutumin da ya sadu da matarsa ta dubura shi ne luwadi kin Allah ya tsine masa lokaci yayi wannan amma ba hana mutum ya zo matarsa ta baya ba ya zo mata ta baya amma ya sadu da ita a farjinta wannan ya halatta wani ya zo ya samu za kuma yake shi eh, ni halwaltu rahal na juya sirki na fa sai na gani yayi abu ne na laifi manzala sun yace a a babu komai da yahudawa abinda suke cewa shine idan ka zo wa matarka ta baya sai ka sadu da ita da duburanta amma idan an yi ciki dan zai fito ne haraji garki. sai zama ahwal mai harari garke to bangiji ta la da nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum tu matan ku gonan ku ku zo wa matan ku da kuke so an zara sun aiki ku sai na ka zo mata amma dai ta gaban ta zaka sadu da ita ya halatta aka ture abun da yahudawa suke awansa aka bayyana da cewa ba haka abun yake ba to wannan dole a kiyaye a kiyaye wannan sannan kuma idan zaka sadu da iyalinka ka yi mata wasa wa qaddimu li anfusikum kai mukaddima domin ba lalle bane in kai kana da sha'awa ya zama ita tana da sha'awa tana buƙatar a motsa mata sha'awanta kuma galibin mata ma sai an motsa musu sha'awansu sha'awan take tashi so da aka sai ka motsa mata sha'awanta kafin ka sadu da ita idan ka motsa mata kaga cikin nishadi ne za ku sadu ita tana so kai ma kana so sannan za ka sadu da ita sai kai addu'a manzala ta sama ya ce idan mutum ya zo zai sadu da iyalinsa ya ce bismillahi Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana da sunan Allah ya Allah ka nisanta mu daga shaytan ka nisanta shaytan daga abun da ka azurta mu da shi wato na da kenan manzo sama ce idan kai wannan addu'a ka sadu da iyalin ka kaddara maka da yace da zai cutar da yaron ba za samu yaro mai albarka mutumin kirki bawan Allah to kar ka manta da addu'an da ake na wato ainihin saduwa da iyali sannan kuma wajibi ne idan namiji ya kira matarsa ta zo ta biya masa bukatan bukatansa wajibi ne ta zo ta biya masa sai dai idan akwai lalura na shari'a ko na al'ada lalura na shari'a shine haila idan tana haila ko tana jinin biki wannan kuma bai zama wajibi don haramun ne ma ya sadu da ita a lokacin na al'ada kuma kama ce ba ta da lafiya tana wajen wani ciwo wanda zai hana a da ita wannan dole ne ba ta uzuri don zai cutar da ita ne amma in ba haka ba manzala su ma ya ce da ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat idan mutum ya kira matar ta zuwa ga shimfidansa sai ta ita mala'iku za su dinga tsine mata har gari ya waye har gari ya waye mala'iku na tsine mata ko da ba ta da sha'awa dole sai ta biya masa bukatansa sannan a wata riwayan babu matan da mijinta zai kira ta biya masa bukata ta ƙi. illa allazi fi samai kana sakhidan alaiha hatta yarda anha a ce ubangiji ta ala da yake sama yana fushi da ita har sai ya yafi mata tukunna har sai ya yi da ita kafin Allah ta'ala zai daina fushi da ita kaga wannan babban al'amari ne to yanzu wannan abu wanda aka sawa narko azaba irin wannan kasa yana da muhimmanci ne shi sa. kuma shine yake kawo zaman lafiya tsakanin ma'aurata kuma shine zai sa namiji ya yi wa matarsa hidima fiye da yadda ake tsammani kuma ta wannan hanyar ne matar za ta mallaki mijin mijin ma kuma zai mallaki mata shi yasa idan suna da ɗaya daga cikin su yana da lalura ko duka suna da shi za su iya haɗawa da magani wanda zai cutarwa sai ba da sha'awa yana za ta mijin mijinta bukata ta mai sha'awa ne samu maganin da bai zai cutar ba ta yi amfani da shi ina ce magani ba dole ta zama magani ba abubuwan da za ta ci na wasu abubuwa na ɗabi'a ko 'ya'yan itatuwa ko wani abu wanda malamai suke ce masa abincin ka maganin ka sai amfani da shi haka shi ma namijin yi amfani da irin wasu abubuwa da zai ci na ganye da sauransu domin sha'awansa ta yi ƙarfi don ya biya wa iyalinsa bukata ita ma ta biya masa bukata don a samu zamantakewa na aure mai kyau a samu nishaɗi a cikin aure kuma idan wasu malamai suna cewa don akwai nishaɗi a lokacin da mutum yake saduwa da iyalinsa to idan aka samu ciki amma ma ya fi wayo ya fi zama ne wayo fi basira to kaga sai mutum ya kula da da wannan bangaren sannan kuma akwai doka da musulunci ya sa wanda cewa idan ka sadu da iyalinka ba a yadda kuma ka je kana yaɗa sirrinta ba hadisi ya inganta sai musulmi manzo sun ce inna sharran nasi الرجل يفضي إلى أهله وتفضي إليه ثم ينشر سرها إن شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى أهله وتفضي إليه ثم ينشر, ينشر السر yana daga cikin mafi sharrin matsayi ranar alkiyama mutumin da zai sadu da matarsa ita ma ta sadu da shi sannan kuma yazo yana yada sirrinta sai je samu abokinsa yana gaya masa yadda ya sadu da matarsa ko abin da ya faru a tsakanin su je da dare na saduwa yana siffanta yadda abin yake yada sirrinsa ko ita macin ta je ta yada sirrin namiji din je bai abin kirki ba ko yayi abin kirki ko kaza wannan musulunci ya haramta wannan kuma duk wanda yake wannan ko take yi da su mafi sharrin matsayi ranar alkiyama Allah ta'ala sai ya tambaye su domin zamantakewa na aure abubuwa ne na sirri sirri ne shi yasa ma yana da kunya ka iya koya mutum shi ka zaunar da shi ka ce ga yadda zai sadu da iyalinsa ba za ka iya ba gara ma rubutu suna ɗan rubutawa amma baki da baki ne kai mai mutunci ne yana da wuya ka iya shi yasa mutum da kansa ne zai koya Wai na tabbatar muku galibin ma'aurata wallahi wani zai watanni shirme kawai suke ba saduwa suke mai kyau da iyalinsa bai iya ba ta iya ba kuma ba za a iya zama a koya masa ba so da haka wasu ba sa fara jin daɗin saduwan sai an haifu ɗaya ko biyu ko uku yau da gobe ne zai iya gane sirrin abun da ba wanda zai iya koya maka shi ya zaunar da kai dalla dalla basiranka ne zai baka ko wasu karance karancen ka kai mai ilimi ne da shi yasa irin wayannan abubuwan ko ba za a zo ana yaɗa su ba doka ne musulunci yi ba za ka ce ni ga yanda ne ba ko ga yanda ce ko makamancin wannan fa'ida ta ta hudu na ƙarin aure shine akwai kamewa al'iffa kuma ne yana daga cikin manufar aure da manufar shari'ar musulunci ka zama kamin me ba ka zama fasiki mazinaci ba shi yasa aka shar'anta aure akwai wanda shi sha'awarsa ta ci karfin mace ɗaya idan ake karya ƙara aure to zai je zina kenan domin turawa ko ko mu ce wanda ba musulmi ba da suke takaitawa akan mace guda ɗayan ai a aure ne suke takaitawa akan mace ɗaya amma wajen saduwa suna da wasu mata daban da suke daduro da su suna da su je nan su yi zina har ma a halal an sani ma wannan ai budurwarsa ne wannan wanda yake lalata da ita ne wannan matarsa har idan mutum ya zama shugaban ƙasa wai sai dokan ƙasar da to an halatta masa banda matarsa ya riƙe wata mata guda ɗaya wanda yake zina da ita dokar kasan ta halatta wannan amma ba a yadda ka yi guda biyu ko uku ba amma dai wai an halatta maka so da su haramu a wurinsu shine a tilas ka tilasta wa mace musulunci ya ce kowa ya kame ta afifin lazina la yajiduna nikahan hatta yughnihum mullahu min fabi waɗanda ba su samu daman auren ba ma Allah ta ce wajibi ne su kame wanda ba yi da matan to da ya kame ko da ka ba yadda ya yi zina ma wanda ke da mace ɗaya shi ma dole sai kame idan bai da halin ƙari mata ta biyu kayar dai in tana lalura yana cikin lalura ɗin amma in yana da halin ƙarawa ya ƙara domin aure yana sa mutum ya rintsa idon sai kame ya sa manzo sama ya ce ya ma'asharar shababi man istada minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aqabbu lil basari wa ahsanu lil farji faman lam yastati fa alayhi bis fa innahu lahu wida ya kuma matasa dukkan wanda yake da ikon ƙarin aure ya ƙara domin ƙarin aure yana kiyaye shi fi kiyaye farji ya fi rintse ido wanda ba da iko kuma ya ta azumi to kaga a sai yin aure yana kame mutum da zina to haka ƙarin aure ma yana kamewa wanda sha'awarsa ta fi ƙarfin mace ɗaya to kaga dole ne ya ƙara ko akwai buƙatan ya ƙara shi yasa wani rikici yake da matar saurin saduwa saboda ya fi ƙarfinta saboda in ya ƙara ɗaya sai ya samu sauƙi ko kuma wata ran tana haila wata ran ba ta da lafiya akwai buƙatan ya ƙara domin buƙatar sa ta biya to kenan akwai kamewa a ciki kamewa kuma daga zina yana daga cikin abubuwa na lalura guda biyar wanda wajibin ka ne ka kiyaye shine hibzun nasli yana daga cikin maqasidu shari'a manufar shari'ar musulunci to auren kuma shine manufan sa dama ka samu wato ainihin wato kamewa ko mata ka za ta iya yin tafiya idan ta tafi in kai mai yawan sha'awa ne to kaga yanzu za ka iya zuwa ka je kai zina to idan kana da mata biyu in wannan ba ta nan wannan na nan ko a ce mata hudu kake da shi in wa'annan ba sa nan wa'annan suna nan sannan fa'ida ta biyar shine yana maganin yawan zawarori a gari ko kuma 'yan mata wa'inda suka gunga sai yana daga cikin masifun duniya ko na gari a ce ga zawarori barjak za wanda ya aure su ba masu ba su da mazaje ko ga ƴan mata sun girma ba masu auren su idan aka samu wannan me zai faru karshen ta fasikanci za a dinga yi to amma idan wannan ya auri uku wannan hudu wannan biyu wannan menene sai a neme su a rasa yanzu mu wannan yana daga cikin neman da ubangiji ta ala ya mana shine muna ƙarin aure a al'adarmu mata in mutum matan sa ne ma daɗe da ita sai ka gana tsokanansa ana ta tsokanansa ya karawa, wani kai ba zai iya karawa ba ina wannan ta gama da shi ai ta gama da shi ta mallake har dangin ka sun ga ta mallake shi ba zai iya karawa ba kaga aibi ne kenan sai ka gama ta kokari ya kara sai ta biyun ma sai ta zama lalura in ka dade da mace daya to idan ka aure ta biyun kuma in da hali sai ka kara ta uku ta hudu ko masu mata hudu to sai yasa sai ka ga yarinya daya sai ka ga manema biyu uku hudu wata ma maneman ta sun kusan goma ai saboda karancin yan matan ne da a yanzu muna ganin su kaman cewa akwai su kaman jafa kwado sai ka tashi auren sai ka rasa ma wace ce zaka aura to kaɗan ne za ka samu sun yi gungun ko zaurorin da ba su da mazan muna da su amma ba su da yawa in mun kwatanta da wasu ƙasashen ka ɗauki ƙasashen laraba ka bar ƙasashen turai kan dama rayuwa ne ake da dabbobi ka ɗauki ƙasashen larabawa waɗanda suke yin mata ɗaiɗaya galibi za ka ga 'yan matan ma wata za ta shekara arba'in ba ta samu miji ba shekara arba'in a saudiya za ka samu mace a aurar da ita shekara arba'in amma budurwa ce budurwa aka aurar da ita za ka gan su ga sunan in aka sake mace sai ta yi shekara goma ba ta yi aure ba ba wanda ya aure ta to yawanci daidai daidai ake yi sai sarakuna malamai masu kuɗi su suke iya kara aure haka idan ka je Jordan ina faɗan kasashen da na je ne na rayu a wurin za ka ga mace dama sai ta shekara ashirin da biyar ma ake tunanin aurenta budurwa to wata wallahi sai ta shekara arba'in ta shekara hamsin ba ta yi aure ba ni na gama matan da ta shekara sittin har ta yi furfura kafin ta auren fari a jodan wani mutum ina haya a gidansa ina gefen gidansa shi yana asalin gidan wallahi matarsa ta rasu da tijo budurwa ya aura yanzu haka yana ganin su a idona amma shekaran ta sittin bayan ta yi furfura a kanta kuma bata taɓa yin aure ba me ya kawo wannan saboda mata ɗaiɗaiɗaiɗai suke yanzu idan aka ce mata ɗaya ai da zaurori ta 'yan mata ta rasa inda za a yi da su a ƙasan nan musamman yadda muke da yawan jama'a to ƙarin alheri ne kuma yana maganin wannan ɓarnan na wato yawaita ainihin 'yan mata da zaurori wanda wannan ɗin ba alkhairi ba ne a cikin wato ainihin al'umma sannan yana daga cikin fa'idodin aure fa'ida ta shida fa'idodin ƙara aure shine akwai wani abu da muke kira at-tanawwu wato kai mata kala kala mm saboda ai aure yana daga cikin jin dadin rayuwa ko a duniya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniya akwai jin dadi mafi alkhairin jin dadin shine mace ta gari to kaga tunda yin aure jin dadi ne to sai aka ce sai kwaya ɗaya ne taka ya kamata mai biyu ya fi ka jin daɗi mai uku ya fi mai biyu mai hudu kuma ya fi ya fi mai uku misalinsa shine kaman a ce abun nan mota ka dinga hawa mota ba jin daɗi ba ne to sai zan motar ka kwaya ɗaya za ka daidai da mota biyu ko uku zo ce ga dama yau ya hau wannan gobe ya hau wannan ko kuma riga a ce rigan ka kwaya ɗaya ne ya za ka kosa da ita amma yau ka sa wannan ka tuɗe gobe ka sa wannan ka kafi wanda yake da riga guda ɗaya jin daɗi kafi mai biyu kafi mai uku haka nan abinci kamar abinci ne kamar yadda abinci kana yau ka ci wannan da rana da dare kaza ni breakfast ina kaza nake so kai na gaji da wannan miyan kumin miyar kuka miyar kubewa miyar yakuwa miyan zogale to haka mace kana buƙatan tanawwu kuma kowace mata da irin halittar da Allah ya mata to da haka idan ka haɗa mata hudu kuma kowace sai ka san cewa ta bambanta da sauran zaka auri doguwa ka auri gajeruwa in gajeruwan kake so ka auri fara ka auri baka ka auri mai ƙiba ka auri siriruwa ko da dukkaninsu farare ne ko baƙaƙe ne ko dogaye ne ko gajeru ne ko masu kika ko ramammu insha Allah sai ka samu bambanci a mu'amalanka da su da halayen su, da wannan da yadda suke ka yadda suke kula da kai da kuma yadda kake kwanciya da su sai ka samu bambanci to kaga kenan ƙara aure ƙarin jin daɗi ne wato ka samu mata kala-kala ta yi nau'i shi yasa idan mutum yana da mace biyu sai dinga jin tausayin mai mace ɗaya amma ba zai iya gaya masa ba zai dai abokinsa ne amma da ka kalle za ka ji tausayinsa don ka san kai lokacin da kake da mata ɗaya baka san wannan jin daɗi na kai mata biyu ba kai kana ga kamar ka gama shiga aljanna da wannan matanka guda ɗayan sai ran da ka ƙara sai ka gane ah, a sai abun haka yake sai ka gane a sai da kai miskini ne don ka ga mai mace ɗaya sai ka ɗauke shi miskini sai ka dinga jin tausayin sa amma ba ka gaya masa wani Turkila mai uku ma don ni mata na biyu ne kada ku ɗauka ko na rufe ko ba. Mai uku ma kila yana ganin mu miskinai ne muɗin ba masu bibbiyu. Mai huɗu yana ganin mai uku a matsayin miskini. To kaga shi abun nan eh, matsayi jin daɗi hawan hawa ne. Hawan hawa ne. so wannan yana nuna maka mahimmancin ƙarin aure in kana da hali ka ƙara aure kuma akwai rufin asiri a cikinsa za ka rufa wa su matan asiri wasu suna buƙatan wato a ɗauki ɗawainiyansu ba su da masu ɗaukan ɗawainiyansu da zaran an aure su shikenan ɗawainiyansu ta dawo ƙarƙashin mazajensu shikenan hidimar da suke musu ka rufa musu asiri so shi yasa idan mace ta ce wai ba ta son kishiya sai mu Allah ya azurta ta da 'ya'ya mata domin idan ta haifi 'ya'ya mata to lalle ko za ta san muhimmancin kishiya idan aka ce babu mai aure sai wanda bai da mata ba zai auri ‘ya’yankin sai ga ana ta neman mai matan ma kuma ana mara mata har adawa mai mata ɗaya har adawa mai mata biyu dai kar ya zama yana da mata uku kuma ko da maran mata ne ya auri yarki bai inda ya ake da ya auri matar zaidu ta biyu da ya auri matar amru ta biyu kaga keke nan za mai auren matar ki. wanda zai auri naki din kila wani ne ya je auri matar ta biyu sai je auri wa sarki kuma yarki wa zai aura so da haka yawan matan shine rage mana wa'annan matsalolin yawan auren au abin nan ce yawan aure wannan wannan hausa ba mai kyau bane zai yi wa kamar aure saki ne ma'ana ƙarin aure tsarin aure so saboda haka yi mana magani irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya to malamai sun yi sabani barin ba ku matsala ta fito don misalin da ni ɗazu na mace kaman abinci ne ka ɗauka kaman iski hadina ne malamai sun yi saɓani shin mace ƙutun ne ko kuma fawake wato taqawut ne ko tafakko mace abinci ne ko abun marmari ina tsakanin wannan abinci ne ko abun marmari kun gane mace abinci da abun marmari ko abinci shine tuwo shinkafa wani doya taliya wanda za ka ci ka tafi ka. abun marmari kuma kamar lemo ayaba su abarba su goba su wani dan abu dai haka da za ka yi sha'awansa to a wani matsayi mace take amma ba ta wuce wannan guda biyun ma sai suka ce a mace kutun ne idan mace kutun ne ta zama lalura ko suka ce a mace abinci ne kenan in abinci ne ta zama lalura in labudda minu ko suka ce a kayan marmari ne kamar irin su lemo ayaba ta zama lalura ba kenan to da ka ko baka sha lemo ba don Allah zaka damu don kawo ne baka sha lemo ko ka ci ayaba ba to amma idan kawo ne baka ci abinci ba fa ka shiga damuwa to wasu suka ce wannan ne to me fa'idan wannan sabanin fa'idansa shine idan babanka miskini ne talaka ba an wajatta maka ka ciyar da shi ba dole ka ne ka bashi abinci wanda zai rike shi ba zai zama na baya mabin nan mamarka ba ta tare da shi ko ta rasu sannan bai da mata matarsa tare su ko ya sake ta to shin wajibi ne ka aura masa mace ɗaya ko ba wajibi ba ne wasu malamai suka ce wajibi ne saboda su ce ai mace kamar abinci ne sai kamar yadda wajibi ka ciyar da shi abinci safi da rana da yamma wajibin ka ne kuma ka aura masa mace ta wasu kuma suka ce ba wajibi ne saboda ai mace kamar kayan marmari ne saboda haka don baka ci kayan marmari ba za ka damu ne saboda haka ka shiga wani hali ba sai dai ka ɗan ji kwaɗayin kawai shi ne zai tafi maka suka ce ba dole sai ka aura wa matar kamar nan baban ka mace ba yanzu wancan kuka fi jarwa na farkon abinci ne ai rayuwarsa ma za ta galabaita ai idan ba da mata ai ka zubar masa da mutuncinsa ai ba zai masa hidima Sai ba wai sha'awa ne kawai shine aure ba gaba ɗaya rayuwarsa za ta zama za ta zama wani iri ta zama Allah sarki to da ka wajibin ka ne ka aura masa mace guda ɗaya ko da ya saki mamarka wa bara ka kana <laughs> kana fushi da fushin mamarka ba ina bare zauna da ita ba shi zai wata zai aura dole ka aura masa kuma watan Sai mamarka kuma Allah ka mata miji na gari eh wannan shine kaida ai wajibi ne shari'a ne ta kura maka sannan fa'ida ta ta bakwai ta ƙarin aure shine yawan samun lada yanzu mace kwaɗe ma in kana ciyar da ita ba lada kake samu ba manzala sama ya yace innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi simra'atika ba za ka ciyar da wani abu na ciyarwa ba in an ce infaq ciyarwa kaman abinci abun sha tufafi wurin zama duk wanda kai inda don Allah ka yi shi za a baka lada ko da abin da za ka sa a bakin matarka ne ciyar da matarka da kake lada za ka samu yanzu da Allah da mai ciyar da mace ɗaya da mai ciyar da mata biyu wa fi da. don dole tafinin zai karu mata biyu mai uku fa ya fi mai biyu mai hudu ya fi da uku to kaga yawan ladan da za ka samu kawai na ciyarwan yana ƙaruwa shi da a ce matar kaɗe ne baka ƙara ba sannan fa da sauran mu'amala fa manzo zuwa ce mu fi waje a akhika laka sadaka murmushin da kake wa ɗan uwanka ladan sadaka ne idan kai wa matanka murmushi za a baka ladan sadaka idan suna da yawa fa murmushi nawa za ka yi Ka yi wa wannan murmushi wacce ka mata wacce ka mata ladan ka ƙaruwa yake duk wani abun da kai na daɗaɗa wa iyalinka na kyautata mata saboda wajibi ka yi na wajibin har kana yin na kyautatawa to alkhairi ne wannan lada za ka samu idan mata da yawa kai wafa mata biyu ko uku ko hudu ka ka samu ƙarin lada za ka kinan hidiman da kake wa iyalinka ƙarin samun lada ne idan suna da yawa ladan ya fi ƙaruwa da ka yaye musu da ka yaye wannan damuwanta ka yaye wannan damuwanta ka yaye wannan damuwanta za ka samu ƙarin lada za ka kenan wanda yake rike da mata biyu ai ya fi mai mace daya wanda yake rike da mata uku ya fi mai biyu mai fudu kuma ya fi mai mace ɗaya in dai yana ciyar da ya fi mai uku in dai yana ciyar da su tsakani da Allah yadda ya kamata gurgurun halin salladin da zai samu ya fi na wanda bai ƙara aure ba sannan fa'ida ta takwas shine wato idan kana da mace sama da ɗaya to za a dinga gasa wajen daɗaɗa maka da yi maka hidima mace ɗaya bai san wannan ba imini kaza sai ta ga dama ta yi to da in ba ta yi ba ma ba mai maka sai maka azo ma sai ta ga dama don ba ta gasa da kuwa amma in kana da mata biyu ko uku ko hudu za ka ga gasa suke yi in wannan ta yi wannan shigan gobe wannan sai ta wannan an jima wannan ta fito idan wannan ta yi abinci daɗi ya maka daɗi to wannan ma tana ƙoƙarin ta yi irin wannan kuɗi da wannan idan wannan tana ta haɗa maka ɗakin ka fesfes ta wanke maka ban ɗakin ka fesfes to wannan ma tana ƙoƙarin ta yi wannan don ta gamsar da kai duk abin da suka san in sun maka za ka ji daɗi to gasa suke a kansa wannan ta yi wannan ta yi suna ƙoƙarin je yadda za su daɗaɗa maka amma in matar ka ne kamar yadda na faɗa a farko za ta zama kai ne za ka zama kishiyanta sai dai ku dinga rikici kawai to kaga kenan wannan yana daga cikin fa'ida na wato ƙarin aure to shi ko wannan hikiman shine mai da mutum ya zama sarki a wajen me a wajen matansa ar-rijalu qawwamuna alan nisa mata wato masu daraja ne abinda ba maza masu daraja ne sakuna ne akan matansu to duk Allah wanda mace ɗaya take masa hidima rautansa ta kai wanda mace biyu take masa hidima me biyu ya kai me uku me uku ya kai me hudu a cikin mata hudu ne gaba ɗaya hidima suke maka wace tana son ta da maka ko mata uku ko biyu zai zama kwaya ɗaya wanda in bata maka ba me maka sai dai kai wa kanka kaga kenan sarautar ma akwai bambanci mulkin ma akwai bambanci a ciki ka zo ka tsara su su yi ado gaba ɗayan su su zo su zauna maka kowace ta yi kwalliya tana son ka gani ne kawai ta burge ka ka ji daɗi In Allah idan ƙwaya ɗaya ne ta ma da guda huɗu su maka su jeru maka ko guda biyu ko uku abu farin cikin zai zama iri ɗaya bai zai zama iri ɗaya ba to kaga wannan ita ma babbar fa'ida ne sannan na tara shine wato akwai faɗaɗa zumunci dangane da ƙarin aure yanzu idan ka aure mata ai iyayenka sun zama iyayenka duk danginta sun zama kamar danginka akwai zumunci tsakaninku da shi to haka ne in ka ƙara ta biyu kuma ita ma danginta danginka danginka danginta ta uku ta hudu sai ka ga waɗanda kake zumunci da su sun yawa waɗanda kake alaƙa da su sun yawa idan taimake keniya ne kake yi kana taimakawa sai ga taimakon da kake yana da yawa ka da ta nan suna maka addu'a mutarin surkunayenka wannan sun samu tallafin ka ka taimaka wayannan ko kuma suna ta sa maka albarka ka rike yassu ka rike yassu da amana nan bangaren sun maka addu'a wancan sun maka wancan sun maka ba abin da mutum yake so kamar ya aurar da yassu a rike ta da amana daga kana son ta kana kana iya kokarin ka to sai ka dinga samun addu'o'i ta kowane bangare kaga wannan karin zumunci ne fiye da wanda yake da wato ainihin maciya saboda aljama'atu rahama, ita jama'a rahama ce to sannan abu na goma shine za ka ƙara samun arziki da albarkan wato rayuwa kun san aure yana kawo arziki to in ka ƙara shi kuma arzikin sai karu. ka sake ƙarawa wato arzikin matarka kamar yana biyowa ta hannunka ne saboda haka kai ne kake ciyarwa maimakon arzikinta da zai zo wurin ta sai biyo ta hannunka ko wannan ka kara ɗaya wannan ma ya biyo wannan ya biyo sai ka ga da idan kai baka da mata abinci sai gagare ka a wuni amma idan ka kara in kai aure sai ka ga baka da matsala abinci in ka kara sai ka ga babu matsala kuma wannan alƙawari ne na ubangiji ta'ala da yace wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ko aurar da zawarorinku ku aurar da bayin ku maza da mata idan ma fakirai ne Allah zai wadata su Allah mai yalwan falala ne kuma ya san inda zai ajiye falalansa so da haka kenan aure yana kawo arziki shi da sai na Abubakar yake cewa atiullaha fima amarakum minan nikahi tunjiskum ma wa'atakum minal gina ku bi Allah cikin abunda da ya muku umurni da shi na aure zai zartar muku abin da ya muku alkawari na na arziki in kai aure Allah zai cika maka wannan alkawarin Abdullahi bin Mas'ud yace iltamis rizqa fi nikah ku nemi arziki a wajen aure a wajen yin aure aure na kawo arziki idan ka ce to ai ga wani kuma yayi ya talauce ko baya sana'a ya miki kafansa kuma sama ba ta ruwan zinari ko azurfa ko kuma kai arzikin da kake nufi kila irin na dangote kaga yan kwa zai arziki irin na dangote duk an koma talakawa kenan komai sai ka tsaya kanka ha arziki daidai gurgudo mai albarka mai albarka wanda zai fitta daga kuncin kuncin rayuwa to ka kaddara wani yayi bai arzikin ba ubangiji ta dace wallahu wasi'un alim Allah mai lawan falala ne kuma masani inda ya kamata ya sata ne ila shi da za a bashi arzikin zai kafurci ne ma ko zai saba Allah ko zai kata ko zai zama fasiki to sai Allah ya ce duk da dai kai auren gara barka a cikin talauci domin ka tsira da addinin ka kar kai asaran addinin ka Allah ta'ala ya samu dace abu na sha daya a karanta akwai ilimi da zaka samu idan kana da mata sama da ɗaya za zaka karanta halayen mata wato kowace mace da halinta mai mace ɗaya to iya halin mata ta ya sani amma mai mata biyu ya san halin mata biyu mai uku ya san halin mata uku mai hudu ya san halin mata hudu to da ka shi yasa idan aka samu rikici tsakanin mata guda biyu matan wani to shawara na kara kawai mai mata ɗaya sulhu don akwai abin da bai sani ba a samu mai mata biyu a kai masa sulhu shine ya san halin zaman mata biyu mai uku kuma mai abin nan mai uku mai hudu mai hudu sai dai in an rasa saboda haka dukkanin kowace mace idan ka zauna da mata ko da hudu ne kowace sai ka samu akwai wani halin da kake da shi wanda wannan ba ta da shi kuma ana samu a kyakkyawa da mummuna wannan zaka gane matsalan ta kaza ne wannan matsalan ta kaza wannan matsalan ta kaza wannan kaza wannan kuma ta bambanta da wancan a kirki wurin kaza wannan kuma wuri kaza wannan wuri kaza so da haka sai kaga wasu ɗabi'u masu kyau sai su rarraba su su karkasa tsakanin su wasu ɗabi'u kuma irin na ɗan adam wanda ake cewa ɗan adam tana ne bai cika goma ba sai kaga matsalan wannan kaza ne wannan kuma kaza ne ko kaga ka san halayen mata ka samu wannan ilimin kuma ko da wani rikici ne ya faru a tsakanin matan ƴaƴanka ka san yadda zaka warware wato ainihin wannan rikicin sannan abu na sha ɗaya abu na sha biyu kenan ko Allah ya sa zama na ƙarshe eh ne wato ka faɗaɗa fagen ba da tarbiyya da kuma ilimi wanda yake tarbiyyantar da mata mace ta daidai ke da biyu ko mai uku ke mai ko mai hudu sannan ƴaƴan da za su haifa maka ba daidai ba ne. kaga ka samu ƙarin waɗanda za ka dinga yi wa wato ainihin tarbiyya haka nan in kai malami ne kana karantar da su za ka samu ƙarin waɗanda kake karantarwa Ka suka wannan ƙarin lada ne idan daɗe ɗaya kai wa tarbiyya ladan daɗe ɗaya kake da shi in biyu biyu in uku in suka karu in mace ne ɗaya ɗaya ne in suka karu ƙarin samun lada ne da kuma wani ilimi da zaka samu da wata ɗawainiya da ke ɗauka wannan wannan zai zama maka alkhairi insha Allah wannan shine hikiman da ya sa manzo sama shi ya auri mata da yawa idan gidansa ya zama makaranta makaranta ne duk wacce ka taba akwai hadisin da ta sani wannan bata san wannan ba wannan ta san wannan za su gaya maka ga da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ayyukansa irin na irin na cikin gida to abu na karshe shine